بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الخميس biyar ga watan Muharram hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1417 wanda ya daidai da 23 ga watan Mai 1996 a Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya ce al-mas'alatu saniya ashar mas'ala ta goma sha biyu dama wannan mas'ala mun karanta ta gaba ɗayanta mun fara fassara ta sai lokaci ya ƙure mana to shi yasa za mu dawo kanta mu fassara ta ma'ana bayan ya gama bayani akan yadda ake yin wasiya a cikin addinin musulunci da kuma hukuncin wasiya a cikin addinin musulunci da kuma bayani akan cewa ita wasiya ɗin ga abubuwan da suke haramun a cikinta ma'ana wasiya mun ji yadda ake yin ta idan za ka yi wasiya kar kai wasiya da cewa dukkan dukiyarka a baiwa danginka ko rabi sai dai ka dubi waɗanda ba su da gado daga cikin danginka sai ka ainihin ce ka ba su ɗaya bisa uku cikin dukiyarka ko ɗaya bisa hudu ko ɗaya bisa biyar ko ɗaya bisa goma ko wani lissafi makamancin haka sannan muka ji bayani akan yadda ake kafa shaida sannan muka ji bayani akan wajabcin cewa ita wasiya ɗin nan wajibi ce ga duk wanda yake tsoron Allah in ya zo mutuwa ya ainihin yi wasiya mun ji dalili da aka mana daga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sannan muka ji abubuwan da suke haramun ne a cikin wasiya ma'ana haramun ne ka zo mutuwa kai wasiya akan cewa kada a baiwa wani gadon ka tare da cewa ɗanka ne ko kuma wani wanda yake magajinka ko matarka ko ka fifita wani wajen gado kamar yadda muka ji cewa haramun ne ka zo mutuwa kana da wata dukiya baki ɗaya kamar bayi sai ka yantar da su ko kuma dukiya ce wadda za ta haɗiyu sai ka ce bari ka haɗiye ta don kaiwa ainihin wato su waɗanda za ka bari a mugunta aka ce to duk waɗannan al'amura haramun ne to shine yanzu zai bayyana mana al'amari mafi muhimmanci wajen wasiya shine ka yi wasiya da cewa a guji bid'a a wajen al'amuran jana'izanka kuma a yi sunna a wajen to shine sai ya ce walamma kana al-ghalibu ala kathirin minan nasi fi hadha az-zaman al-ibtida'a fi dinihim to da wannan zamani ya zama bid'a ta yi galaba ga mafi yawancin ainihin mutane a cikin addininsu wala siyama fi ma ya ta'allaqu bil jana'iz musamman ma abin da yake da alaka da jana'iza ai bid'o'i sun shigo cikin al'amuran jana'iza to bid'o'i ga su sun kutso cikin al'amuran jana'iza mutane kuma a wannan zamani mafi yawanci bid'a ta ainihin rinjaye su a cikin addini kusan babu wani abu na cikin addinin musulunci wanda bid'a bata shigo ciki ba ko wanda za ta kafirtar da mutum ko wanda za ta fasikantar da shi kana min alwajibi an yusiya almuslimu bi an yujahaza wa yudfana ala sunna sai malam nasiruddin albani yace to wajibi ne akan musulmi yayi wasiya da cewa a kintsa shi ai mai wanka a yi mishi likafani a kuma rufe shi a yadda sunna annabi sallallahu alaihi wa sallama ta bayyana amalan bi qaulihi ta'ala saboda ya aiki da magana Allah madaukakin sarki da yace ya ayyuhal ladina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara ya ku mu'mine ku kiyaye kanku da kuma iyalanku daga wuta ma'ana ku kiyaye kanku da iyalanku daga wuta mahallin shahid na cikin wannan aya yaya za a yi a kiyaye kai ka tsare kanka da iyalinka daga wuta shine ka bi abin da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suka shar'anta ka kuma hannu daga duk wata shirka duk wata bid'a da kuma duk wani saban Allah wanda Allah da manzon Allah suka ainihin haramta mun fahimci wannan da kyau ko to shine ka tsare kanka kenan ashe idan aka yi maka bid'a a cikin al'amuran jana'izanka ashe zai iya shafar ka ina muka fahimci wannan mun fahimci wannan wajen da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa almayyitu yu'azzabu bima niha alaihi mamaci ane mishi azaba in an in aka yi mishi kukan mutuwa kukan mutuwa ashe bid'a ne kuma gashi ya cutar da mamaci to kuma ga Allah madaukakin sarki ya ce wala taziru waziratun wizra ukhra wani rai bai daukan laifin wani yaya za a yi wani ya kukan mutuwa kuma abin ya shafi wani mamaci sai aka ce eh inda zai shafe shi tunda ka san danginka suna yin wannan bid'a ta kukan mutuwa wajibi kai musu wasiya da cewa kada su yi idan har ba kai wasiya akan haka ba har aka sake ainihin ka mutu aka yi maka shikenan sai ka sha azaba to ashe idan ba kai wasiya da a guji bid'a a cikin al'amuran jana'izar ka ba duk bid'ar da aka yi sai ainihin ka samu mugun kamasho akan ta kenan to haka wajibi ne sai kai wasiya akan ainihin wannan wasiya ita ce mafi muhimmanci akan a kula da sunna wajen jana'izarka a kuma guji bid'a wajen ainihin al'amuran jana'izarka Allah madaukakin sarki yake cewa ku anfusakum wa ahlikum nara ku kiyaye kawunanku da kuma ainihin wato iyalanku daga wata wuta wadda take da tsananin kuna tare da cewa Allah maɗaukakin sarki shi ya halicci wuta ɗin ya fi kowa saninta ya fi kowa sanin zafinta amma sai ya kwatanta ta da cewa naran wata irin wuta ce mai bala'in kuna wa quduha nasu wal hijara mutane da duwatsu su ne makamashin wannan ainihin wuta ma'ana dutse din idan ya shiga wuta ya zafafa ya zafafa ya zafafa sai kuma ya ƙara wa kai mutum azaba tunda shi dutse ba laifin mai yayi ma'ana shi kanshi dutsen kasancewar shi makami a cikin wuta din dan ya ƙara ƙona ka ne bacin ƙunan da ainihin kuma wuta take maka don ita kanta wutar tana da zafi idan kuma dutse ya ɗau zafi shi kuma wutan na ƙona ka kai tsaye shi kuma dutse yana baka irin nashi nau'in zafin to shine Allah yake mutane da duwatsu sune makamashinta alaiha mala'ikatun ghilazun shidadun wannan wuta akwai mala'iku waɗanda suke masu tsananin fishi masu kaurin fishi ba dama game da al'amuransu la ya'suna Allah ma amarahum ba sa saban Allah a cikin duk abin da Allah ya umarce su waɗannan mala'iku ba su san tausayi ba ba su san rahama ba ba su san kace dan Allah ba ba abin da suka sani sai su yi maka tantagariyar azaba dan dama haka Allah ya halicce su su yi saboda matukar yadda Allah ya tattale su dan bala'in azabarsu sai Allah ya halicce su daga fushin shi mun fahimci wannan ko saboda haka kai a nan duniya Allah ya umarce ka da ka bauta mishi wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun abin da aka umarci kai da aljani kai mutum da aljani ku shine bautawa Allah ba a nemi da kai noma ba dan ka ciyar da Allah ba a nemi kai kasuwanci ba dan ka ba Allah kuɗi a'a abin da Allah yake so shine bauta kawai duk abin da za ka yi bayan wannan zai taimaka maka maka ne wajen bauta din har aka waye gari noma ya shagaltar da kai daga ainihin bautar Allah kayi asara kasuwanci ya shagaltar da kai daga bautar Allah kayi asara mun fahimci wannan da kyau ko to sai aka waye gari kai kai sakaci akan bautar da aka wajabta maka to sai mala'iku su zo su ɗauki ranka su ba za su yi sakaci a wajen aikinsu na ɗaukar rai ba shine Allah ya ce tawaffatu rusuluna wa hum la yufarrituna sai manzanninmu yan aikenmu mala'ikun ɗaukar rai su zo su ɗauki ranka babu sakaci za mu zo manzan Allah zai fassara wannan aya da kanshi tafsirul qur'ani bis sunna ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yace idan mu'mini aka zo ɗaukar ran shi mala'iku za su sako cikin annuri da ainihin farin ciki da kanshi da hankici daga gidan aljanna su zo da fararen kaya su zauna iyakar ganin shi yana ganin su sai mala'ikan mutuwa ya zo ya zauna kusa da kanshi ya ce ya ayyatuhan nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya manzo Allah yace sai ran ya fado cikin wannan hankici kamar yadda ka san ake titulo ruwa daga bakin ainihin kula ai babu wahala ko kana karkata kula sai kaga ruwa na zuba cikin yana zuba daga bakinta to haka ran zai fito subul ya fadi to wannan mu'mini kenan amma kafiri ko munafiki manzon Allah yakin aka zo daukar ran shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yakin aka zo daukar ran kafiri ko fasiki ko munafiki sai mala'iku su sakko na azaba cikin bakaken kaya da siffa mummuna su taho da ainihin karara daga gidan wuta sai mala'ikan mutuwa ya zo ya zauna daidai kan wannan ainihin wanda zai rasu din sai ce ka fito da ranka ka bamu a wannan lokaci ran zai fantsamu ya shiga cikin jikin mala'ikan ya rinka ainihin bin shi yana cewa akhriju anfusakum fito da ranka ka bamu da hannunka shine za ga mutum ya zo mutuwa yana tima yana faduwa sai an kulla kofa sai an yi kaza sai an yi kaza wallahi alama bai cika da kyau da imani ba kenan mun fahimci wannan ko to waɗannan mala'ikun lokaci daidai da Allah ya ka'idanta musu awa kaza da minti kaza da sakon kaza din nan yana yi za su janye ranka su ba sakaci shine tawaffatu rusuluna wa hum la yufarrituna za su dauki ranka su ba za su yi sakaci akan aikin su ba akan ka ko da yake kai kai sakaci akan naka aikin da Allah ya dora maka to shine Allah yace la ya'suna Allah ma amarahum ba su saba wa Allah cikin duk abin da ya umarce su wa yaf'aluna ma yu'maruna suna aikata duk abin da Allah ya umarce su su ba sa saban Allah ko miskala zarratin to ayoyi irin waɗannan su ne suke nuna kissar Haruta da Maruta din nan kissar ƙarya ce yahudanci ne yasa a ce wai haruta da maruta wai wasu mala'iku ne suka yi wa Allah laifi shine Allah ya aje ɗaya a gabashin duniya in rana za ta fito sai ta kona goshin shi ɗaya kuma rana ta faɗi a goshin shi musulunci waɗannan dukkan su isra'iliyat ne labarai ne daga cikin old testament daga cikin bible aka kwaso waɗannan labaran aka fassara muku su da larabci sai kuka ɗauka hadisi ne duk baki ɗaya ƙarya ne waɗannan mala'ika bai taɓa saɓan Allah ba yaya ma za a yi saɓan Allah Allah ya ce la ya asuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maruna suratul tahrim aya ta shida al-sheikh al-imam muhammad nasir din al-albani yace ولذلك كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصون بذلك to saboda irin waɗannan nasoshi da ke nuna cewa mutum ya tsare kanshi da iyalan shi daga ainihin wato azabar wuta sahabban manzon Allah sai kasance suna yin wasiya da cewa a kula da sunna wajen jana'izar su a guji bid'a a wajen jana'iza din wal asaru anhum bima zakarna kasira yace a asarai waɗanda ainihin wato suka zo daga su sahabbai din bima zakarana na abubuwan da muka faɗi na kula da sunna da kuma ainihin kyamar bid'a din kasira suna da yawa ma'ana duk sanda aka ce hadisi hadisi shi ake nufin abinda sahabi ya zo ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce to wannan in ya zo da cikakken isnadi sai a ce al musnadul marfu shine hadisi idan aka samu sahabi ya aikata ko ya ce kaza ko ya wani abu wanda aka danganta ga sahabi wannan sai ainihin in ya zo da cikakken isnadi sai a ce ainihin asari kenan haka in ya zo daga tabi'i to na sahabi sai a ce mawquf na tabi'i sai a ce maqtu haka ka'ida take a cikin ilmi na mustalah al-hadith fala ba'sa min al-iqtisari ala ba'dha Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani yace babu laifi mu kawo maka wasu daga ciki mu takaitu akan kaɗan daga ciki in kana son irin waɗannan asarai ka je ka ɗauki Al-Muwatta ta Imam Malik da littafin As-Sunan Al-Kubra ta Imam Al-Baihaqi da littafin Al-Musannaf na Abdul Razzaq da littafin Al-Musannaf na Ibn Abi Shayba da kuma irin waɗannan littattafai waɗanda suka fi bada muhimmanci wajen fitar da ainihin asarai na ayyukan sahabbai za ka yi mamaki idan ka samu Al-Musannaf na Ibn Abi Shayba ko Al-Musannaf da Abdul Razzaq duk abin da ya shafi sahabbai su kuma shi ne suka fi baiwa muhimmanci sahabi kaza yana kaza sahabi kaza yana kaza sahabi kaza yana kaza to duk irin waɗannan littattafan idan ka je aikin hajji ne ka kwaso su ka siyo su ka shigo da su ƙasar mu mu ma ƙasar mu ta samu haske na sunnan annabi sallallahu alaihi wasallama dan menene addinin mu sai zama kullun cikurkuɗaɗɗen addini baka san ta inda addini ya shigo maka ba yaya za a yahudanci ba zai shigo maka ba ka zo kana bautar Allah da yahudiyya ba za ka sani ba sai kana samun littattafan hadisi kana karantawa haddasana haddasana haddasana al-ilmu ma qala fihi haddasana ilimi kenan sai an ce haddasana haddasana an kawo amma kawai mutum ya zo ya ce ku yi kaza ku yi kaza dan me wai sai ce wai bai isa ba eh sai a ce baka isa ba ina fatan mun gane alif an amir bin sa'ad bin abi waqqas daga amir dan sa'ad dan abi waqqas wannan tabi'i ne domin dan gidan sa'ad bin abi waqqas ne baban shi sahabi ne to wai wane ne sa'ad bin abi waqqas tukuna sa'ad bin abi waqqas yana ɗaya daga cikin mutane goma da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya lissafa su a lokaci guda yace Abubakar Umar Usmanu Aliyu Sa'adun Sa'idun Talha Abu Ubaida sai manzon Allah ya lissafa su gaba ɗaya yace waɗannan gaba ɗayan su a dunkule Allah ya musu gafara ya musu alƙawarin aljanna to Sa'ad bin Abi Waqqas yana daga cikin sojoji na Sayyidina Umar komanda ne ma na ainihin sayyidina Umar cikin sojojin shi da aka tura ƙasar Farisa idan ba a manta ba makon da ya gabata mun yo karatu inda sa'adun yake man yake gaya wa manzon Allah cewa gashi zai mutu gashi kuma bai da wanda zai gaje shi sai yashi kwaya daya idan ka je ka samu cikakkiyar riwaya ta hadisin a cikin Bukhari ko Muslim ko littafin Riyadus Salihina sai kaga an kawo inda a cewa a lokacin hajjatul wada ne wannan abu ya faru ya zauna yana ya kwanta yana rashin lafiya manzo Allah ya je gaishe shi ne ya ce ya manzo Allah ko in ba da dukiya ta sadaka gaba ɗaya tunda ba wanda zai gaje ni sai ya ta kwaya ɗaya kamar yadda muka bayani cewa lokacin ita kadai ke ta rage to shine manzo Allah ya ce kada kai fatan mutuwa kai fatan idan rayuwa ce alkhairi gare ka ka rayu din har zuwa ƙarshe a nan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce me yiwuwa kai tsawon rai wasu da yawa su amfana daga tsawon ranka wasu kuma su cutu to haka ya tsawon rai din don kun ga gashi daga baya har ya samu ɗa mai suna Amir a wancan lokacin babu wannan ɗan a wancan lokacin wannan ita kenan kwa ɗaya na faɗi sunanta Aisha to amma gashi daga baya an samu wannan to Sa'adun din nan shine komandan sojoji na Sayyidina Umar zuwa ƙasar Farisa shi yasa yana ɗaya daga cikin waɗanda Shi'a suke ki bala'in kiyayya saboda mai saboda shi ya rugurguza gwamnatin maguzanci ta ƙasar ainihin Farisa waɗannan 'yan Shi'a ba su karatu ba ba su san tarihi ba shi yasa asalin shi'a maguzanci ne majusanci na ƙasar farisa da sayyidina umar ya karya kashin bayan shi suka sanya ainihin kiyayya da gaba a cikin zukatansu dangane da sayyidina umar da duk wanda ya sanadin wannan gwamnati ta rushe shine har suka kai suka yi ainihin hayan sojojin haya cikin yahudanci suka zo suka bata addinin musulunci amma an ba haka ba menene sayyidina umar yawa shi'a menene sa'adu yawa shi'a ai dan ya shine ya rusa gwamnati ta kasar Farisa wadda yake ta bautar wuta ce idan shi'a da gaske suke wanda ya rusa gwamnatin maguzanci ya kafa ta addinin musulunci da manzon Allah ya zo da ita ku kuma kuka ce kuma gwamnatin musulunci kuke so za ku so wani ma fiye da wannan mutum to sai aka waye gari ba kwa san shi ashe gwamnatin ku ba Islamic revolution bace amma gwamnati ce ta revolution a ƙarƙashin yahudanci ko kuma maguzanci ko kuma majusanci in ba haka ba dan me za a yi gaba da Sa'ad ibn Abi Waqqas shine sayyidina Umar ya tura ya zama commander in chief na sojojin shi suka je suka ainihin shiga fadar Kisra suka karya kashin bayan mulkin Kisra suka kama wannan sarki suka hallaka shi Sa'ad ya hau can kololuwa inda Kisra yake ainihin bauta inda yake bauta wuta ya karanta aya kam taraku min jannatin wa uyunin wa zuru'in wa maqamin ya karanta wannan aya baki daya karshe yace kazalika awrasnaha qauman akharina sun bar gidaje da gonaki da fadoji da komai yau gashi Allah ya gadar da wannan ga wasu mutane daban sun zo su ne musulmi to sa'ad ibn abi waqqas kenan kadan kenan cikin darajar shi in kana son ganin darajar shi ka je ka karanta littafin al-isti'ab fi ma'rifati al-ashab na ibnu abdul barri an-numari hafizul maghrib الإصابة في تمييز الصحابة ابن حجر الأسقلاني كجيك كرنت لتافين أسد الغابة نا ابن الأثير duk ka je ka karanta littafai da aka tattauna tarihi akan sahabbai ka zo ka auna da abubuwan da waɗannan 'yan iska 'yan bokon ƙarshen duniya suka yi karatu da turanci suka zo suna zagin sahabban manzon Allah ba yahude ya rubuta tarihin sahabi ka je ka karanta ka zo kana zagin sahabi dan me baka je ka ɗauki abin da larabawa musulmi suka rubuta ba tun kafin karnunnuka su lalace mun fahimci wannan duk ga sunan da turanci zai je karanta da in karatu ne da turanci duk sai mu watsar da arabiya kowa iya turanci amma addinin musulunci da larabci ake koyon shi saboda asalin shi ya zo daga larabcin ne Allah ya ce inna anzalnahu qur'anan arabiyyan sai ce la'allakum ta'qiluna sai in kuna da hankali za ku fahimci larabci din yana da daraja in kana son ka koyi ilimi ka koya da larabci ka ga inda zai albarka mun fahimci wannan da kyau su kansu turawa ga sunan amerika da ingila an sun musulunta ba sa binciken littattafan da aka rubuta musu da turanci akwai bature da ya musulunta aka kawo mishi alhalal wal haram don dama alhalal wal haram an rubuta shi ne musamman saboda turawa waɗanda sun musulunta ba su iya larabci ba shine da doktor kardawu ya rubuta shi aka fassara shi da turanci aka fassara shi da yarurruka daban-daban to sai aka kai wani bature ya ce ai inda a ce zai karanta wannan da turanci da babu fa'ida ya musulunta da sai ya zaman shi ya ta karatun shi da turanci ce shi yanzu duk abin da ba da larabci ba bai son ya koye shi duk ba ga su imam al-qurtubi ba duk spanish ne amma ga sunan dukkan su da turanci a bakin su da yaren latin da greek da su ibnu hazmin da sauransu amma duk suka watsa suka zo suka koyi arabiya saboda nan albarka take ba ga shi Sheikh Muhammad Nasir Din Al-Albani ba European ne shi ma tsakiyar kasar Turai ne garin su tsakiyar kaje ka dauki map na duniya za ga Albania za ga tsakiyar kasar Turai ne take amma ba ga shi da larabci yake rubutu ba duk majalisin ya zauna sai ka ji da larabci ake kai ma ka koya mana ba ga su dan fodiyo su Abdullahi Gwandu ba sun nuna duk bahaushe zai iya larabci ya kware ga Abdullahi wanda duk ilimin ya ga dama zai rubuta shi da larabci ya rubuta alfiya cikin usul fiqh baiti dubu ne da larabci ya rubuta littafi na sarf da larabci duk gashi nan sun yi rubuce rubuce ashe bahaushe shi ma zai iya tashi ya koya to ya daga baya da aka zo aka lalace ai mu ba laraba bane ragwantaka kuka sa da lalata a zuciyarku Allah ya kiyaye shine yace alif an Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqas daga Amir dan Sa'ad dan Abi Waqqas anna abahu qala fi maradihi alladhi mata fihi mahaifin shi Sa'ad bin Abi Waqqas ya faɗi a rashin lafiyar shi wanda yake daga ita ya rasu ma'ana rashin lafiya ta ajali Sa'ad bin Abi Waqqas kenan yace alhiduli lahadan yace idan na mutu ku yi mini lahad a kabarina ma'ana kar ku yi min shakku kenan kabari ya kasu kashi biyu akwai lahad shine wanda an yi uwar sai kuma a koma sai a tsaga yar a gefen alkibla cikin bangon na alƙibla sai a ainihin tura mutum sannan sai a zo sai a ainihin ɓame sai a gine shi shikenan sai a tura ƙasa a irin wannan yana buƙatar lahad ɗin uwar za a gina ta yar ƙarama ne ma'ana ba za ta yi faɗi ba tunda ba a tsakiya za a yi ba a gefe za a koma za a karta ita yar kuma bangon alƙibla amma shi shakku shine wanda muka tashi ake a nan ƙasar to ya halatta amma yin lahad ɗin ya fi falala mun fahimci wannan ko yace to in na mutu lahad za ku yi mini wansibu alayya libna yace kuma ku jeranta mini tubala a kabari na ma'ana a samu tubala a jajjera a jajjera sai ce kama su ne abi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda aka yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa sanya bulo a cikin kabari ko tubali shine sunna sanya ice kuma ya halatta to amma duk abin da wuta ta taba to wannan makruhi ne a saka shi ainihin a cikin kabari kamar tukunya an gasa ta makruhi ne a saka a cikin kabari yana nan littafin fiqh sunna mujalladi na farko babin da ke magana akan yadda ake hakan kabari tare da cewa muna sanar da cewa mai muktasar shehu khalil ya ce babu laifi da tubalin da aka kona shi sai mu ce wannan magana tashi ainihin babu dalili akan ta don haka bai dace a dauke ta balle a bada fatawa da ita balle kuma a ce za a aiki da ita waccan kuwa fatawa ce ta zo daga sahabin annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda ya tsotsota daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ka je karanta mujalladi na farko na littafin fiqh sunna inda muka bayyana za a ga bayani mun gane ko tubala da aka sa manzon Allah guda tara aka jera a kabarin annabi sallallahu alaihi wa sallama sannan sai aka kawo kasa aka mayar akhrajahu muslim wal baihaqi imam muslim da baihaqi suka fitar da wannan hadisi imam al baihaqi ya fitar da shi a cikin mujalladi na uku shafi na 407 wa ghairuhuma da kuma waɗansu malamai din abin da yasa wani lokacin idan hadisi ya zo cikin bukhari da muslim ba sai yayi magana akan ainihin cewa juz'i na kaza ba saboda kusan al'ada ta ahlus sunna duk garin da ka sani na ahlus sunna ana karanta bukhari saboda haka sai bukhari ya zama kamar ruwan dare in an ce a bukhari ba sai an ce maka shafi kaza ba ana ga kamar kowa ma ya san bukhari ai amma sauran tafai sai kaji an ce juz'i kaza shafi na kaza to nadiran wani lokacin sai kaji an ce a cikin muslim din shafi kaza juz'i kaza ko a cikin bukhari din mun fahimci wannan ko amma ka'ida kuma ta ilimi duk sanda hadisi yazo cikin bukhari ko muslim ba sai an ce ya inganta ba ingantacce ne wannan ita ce aqidar mu gurin ahlus sunna da sauran jama'an musulmi tun daga farkon mu har duniya ta tashi aqidar mu kenan akan haka Abdullahi Gwandi ya ce sahihuhu ba'da al-Qur'ani afdalu kullu kitabin wa bihi al-mu'awwalu kitabu sayyidil wara wa dhabu anhu bima yaquluhu al-kazzabu anhu bima yaquluhu al-kazzabu ma'ana bayan al-Qur'ani littafi mafi inganci a wurin mu ahlus sunna shine sahihul Bukhari ya za ka gane bukhari sahihi ne sai ka je ka yi karatu a wurin malaman hadisi waɗanda suka san hadisi dan ka tsaya kana karanta mujalla ta yan iska ka zo ka ce ai kaga wani hadisi cikin bukhari an tambaye abu huraira daga manzon Allah ka je ya ce a'a ni ma dai ba daga manzon Allah na ji ba sai ka ce to ai gashi ƙarya yayi baka san karatu na ilimi na musalal hadis bane da ka san karatu na ilimi na musalal hadis sai ka ce ai wannan mursalus sahabi kenan ma'ana in aka tambayi sahabin annabi sami ita min rasulillahi sallallahu alaihi wasallama daga manzon Allah kaji wannan sai ya ce a'a ba a cewa ƙarya ne ba a cewa kuskure ne sai a ce mursalus sahabi kenan ma'ana saboda wannan ma yana nuna sahabi din yana da amana kwarai dan me in ya ce daga manzon Allah ya ji kowa zai yarda tunda shi sahabi ne amma sai ya ce a'a ba daga manzon Allah na ji ma ma'ana na ji ne daga wurin dan uwana sahabi shine mursalus sahabi kenan marasilus sahaba kulluha maqbula musamman yara cikin sahabbai da waɗanda suka musulunta daga baya baya an yi wasu abubuwa a farkon musulunci ko ba su da wayo ko kuma suna can suna kafirci ba su musulunta ba yanzu da suka zo manzo Allah bai maimaita wannan hadisin ba sai kaji sai wani sahabi ya gaya maka sai kaji ya zama yaya kenan mursalin sahabiyyin saboda haka kamar Aisha ta bamu labarin Isra'i da Mi'raji sanda aka yi Isra'i da Mi'raji Aisha shekara ta nawa a duniya ta wuce shekara uku ne tana can tana wasan kasa dan shekara uku zai iya bada labarin abin da aka aka je saman bakwai tama da ta zo ta bada labari taryan taryan taryan taryan sai a ce mursalin sahabiyyin kenan ko dai ya zama manzon Allah ya gaya mata sallallahu alaihi wa sallama ko ubanta Abu Bakr ko uwarta Ummu Ruman don Aisha cewa ce lam aqil abwaya illa wa huma yadinani din tace tashi kawai ne naga iyayena uwata da ubana suna yin addinin musulunci saboda haka da iyayenta aka fara addinin in ta zo ta bada labarin abin da ya faru farkon musulunci sai a ce mursal sahabiyyin kenan an fahimci wannan jama'a to shin waɗannan da suka zo suna tuhumar sahih bukhari ina suka yi karatun ilimi na mustalal hadith waye malamin su waye karantar da su yaushe zaka iya tuhuma sahih imam al-bukhari malaman duniya da yan shi'an da ahlus sunna kowa ya ya hakura fa sai kai yanzu guntu da kai da mujalla a hannu da jarhula shikenan zaka ce zaka soki sahih al-bukhari ai mun ga hadisi a bukhari ai an tambayi abu huraira ya ce ba daga manzon Allah ya ji ba ma'ana ƙarya yake nan ma'ana zalika mablaghuka min al-ilm kai iyaka ilmin ka kenan kuma sai ka soki sahih bukhari ko kuma ka je wani dan iska kawai ya saka maka aqida akan bukhari kuma kai da yace maka bukhari ba sahihi bane ya karantar da kai littafin al-kafi mana in zai iya ma'ana kai ya raba ka da sahih bukhari kuma bai kawo maka wani ba dan Allah wannan ba ana nufin a komar da mutane su zama tantagare kafirai ba kenan nan gaba ana ta tarbiyyar samari akan bukhari muslim sauran tafan hadisai dinnan duk baki daya ana saka musu shakka a ciki ana saka musu shakka a cikin alqur'ani ana saka musu shakka game da sahabban manzon Allah kuma ba a kawo musu wani madadin wannan ba ma'ana ka kwace abin da ke hannun mutum kuma baka bashi wani ba kuma abin nan sai da shi zai rayu wannan irin zalunci kenan wannan wannan ba fandisho bane na mutane su za suna yin kafirci kuma Allah ya shiryar da mu ba yace na biyu yadda irin wannan lissafi yake tafiya idan kana yin lissafi a ka'ida ta arabiya kana yi da ɗaya biyu uku to in matsala kamar ta biyu misali sai ta kasu to ba kuma za ka ce ta kasu zuwa ɗaya biyu ba a'a sai ka ce ta kasu sai ka ce alif sai ka kawo alif sai ka kawo wannan ba sai ka kawo sai ka tafi gaba sai kuma ainihin ka kawo jim sai kuma ka tafi gaba sai ka kawo dal haka ake yin lissafin zuwa ƙarshe mun fahimta in mas'ala ta reshe kenan don in ka zo ka ce mas'ala ta sha biyu ƙarƙashin mas'ala ta sha biyu ɗin nan kuma in ka ce ta kasu zuwa kashi goma idan ka kawo kuma ka ce ɗaya sai kuma a ga to lissafin ya kuma rikice daga sha biyu ya aka ya ka zama ɗaya to amma in ka ce mas'ala ta sha biyu mas'ala ta sha biyu ta kasu kashi biyu sai ka ce ta kasu alif sai ka kawo ba ta abin nan mun fahimta ko to haka ake insha Allah ka'ida ce ta imla'i wannan ba an abi burda ta kala abu burda ya ce abu burda ɗan gidan abu musa kenan ma'ana yau asaran da muke samu ‘ya'ya ne suke yi riwaya daga iyayensu kenan kaga ‘ya'yan malamai sun yi halin malamai kenan ko ausa abu musa radiyallahu anhu shina hadarahu almautu ya ce abu musa al'ashari allah ya ƙara mishi yarda lokacin da mutuwa ta halarto mishi sai ya yi wasiya me ya ce kala ga abin da abu musa ya ce idan talaktum bi janazati idan kun ɗauki gawata fa asri biyal mashiya ku yi sauri da ni in kun ɗauke ni saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama me yace ya ce gawa idan kuka ɗauke ta ku yi sauri idan mutumin kirki ne sai ainihin ya rinka cewa kaddimuni kaddimuni ku yi marmaza ku yi marmaza ku kai ni zuwa alheri ku yi marmaza idan kuma mutumin banza ne kuka ɗauka ana tafiya a makara shi kuma zai rinka ya shiga uku ya lalace ina za a yi da shi ya shiga uku ya lalace manzon Allah sai ya ce ku yi sauri ku je ku sauke sharri daga wuyanku idan mutumin kirki ne ku yi sauri ku kaddamar da shi ga alkhairin nan to shine yace fa asri'u biyal mashiya ku yi gaggawa ku dauke ni ku yi sauri wala tutbi'uni bi mujmar yace kar ku bi ni da ainihin garwashin wuta ko bakin wuta saboda al'ada ce ta jahiliya in aka tashi raka mutum makabarta sai a dauki bakin wuta haka yana hayaki sai a tafi aje makarar tana gaba ana dauke da shi kuma wasu suna rike da bakin wuta ana tafiya haka hayakin yana tashi waye sun canfa abin ana koran iskokan da ke tare da shi duk wannan maguzanci ne sai yace kar ku yi mini haka saboda zamu zo mu karanta manzon Allah ya hana ai haka dan al'ada ce ta maguzanci ولا تجعلن على لحدي شيئا يقول بيني وبين التراب yace kar kuma ku sanya wani abu ya sha makance tsakanina da ƙasa ma'ana kuna saka ni a ciki kawai sai ku hautun ku da ƙasa ko kuma kuna saka ni a ciki sai ku kawo tubala ko bulo bulo sai ku sa dan shi ma ai ƙasa ne ko in an kawo bulo an sa ai ba a sha makance wani abu da tsakaninka da ƙasa ba ko to yace sai ku ainihin sa tare da cewa in an sa ice ya halatta dalili akan haka shine manzon Allah ya wa'azi hadisin na nan cikin bukhari da muslim manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya wa'azi yace kar ku rinka ainihin wato sari ice na ainihin kasar makka shine sai abbas yace ya manzon Allah ai muna sarar bishiyar tsaure muna sawa muna rufin daki da ita sannan kuma muna sawa a kaburbuka sai manzo Allah yace to ya halatta to daga nan ne ashe manzo Allah ya ji suna sa ice a kabari ya kyale su ashe ya halatta kenan yana nan cikin bukhari ko littafin bulugul maram ka dauka zaka gani cikin ainihin kitabul hajji wala taj'alanna ala qabri bina'an yace kuma kar ku sanya gini akan kabarina bayan an yi kabarina a zo a gina gida akai ko a gina masallaci ko a gina kubba ko kuma wani abu da ake yi sai kaga an to shine Abu Musa al-Ash'ari Allah ya kara mishi yarda yace wala taj'alanna ala lahdi shay'an yahulu baini wa baina turab wala taj'alanna ala qabri shay'an yace kar ku bina'an kar ku sanya gini akan kabarina yin gini akan kabari na musulmi jama'a haramun ne idan aka ce wannan kabari ne na musulmi malamai malamai suka ce abin da zai halatta a taɓa wannan kabari sai dai ko ruwa ya kwakula wurin ko kuma hanya ta biyo wurin ko dogo na jirgi ko makamantan haka amma in ba larura haka ba kawai saboda kwaɗayin yin gidaje a zo a rushe makabarta ta musulmi aka ce kada ku yi mamaki Allah ya saukarwa da mutanen garin wani bala'i saboda mai yiwa akwai wani waliyin Allah kwaya ɗaya a wurin nan kwaya ɗaya ba an ce iyaka shi kenan ba waliyin Allah kwaya ɗaya a wurin zai iya sa Allah ya kifar da gari saboda Allah ya ce man adali waliyan faqad azantuhu bil harb wanda duk yace zai gaba da wani waliyi nawa to ya shirya da ni zamu yaki shi yasa an dai kai waliyi ne na Allah ko wani ya zage ka kaka damu waye zai kare ka to har ka ji an zage ka a matsayin ka na waliyin Allah ka tashi zaka dau fansa dama ƙarya ne dan damfara ne dama iktisabin wilaya kai da kanka ka nemi abaka kaji wani zai koya maka abin nan to sai ka tashi kuma fafar ka kare ta wa ushidukum anni bari'un min kulli haliqa sannan shi Abu Musa yace ina kafa ku ku zama shaida ina barranta daga duk wata wadda ta aske kanta saboda bakin cikin na mutu ko duk wani wanda ya aske kanshi saboda bakin cikin na mutu au saliqa ko wanda ya kukan mutuwa ko wadda ta kukan mutuwa zai iya zama saliqa da sin zai iya zama saliqa da ainihin sabir dukkan su ainihin larabawa suna faɗan shi wani wuri su ce saliqa wani wuri su ce saliqa akwai irin wannan a arabiya misali siratan lazina a cikin kira'at akwai sirata da sin akwai si akwai sirata akwai kuma zirata baina zai wa sad wa maliki yawmiddin rawihi nasiru wa inda sirati wa ziratu likumbula bihaythu ata wa sad zayan ashimmaha ladai khalafin li khalladi awwala awwal haka imam shatibi ya faɗi ma'ana akwai kira'ar da zaka iya cewa sirata da sadun akwai kira'ar da zaka iya cewa sirata da sin akwai da kuma zaka iya cewa sirata alladhina an'amta alaihim amma yanzu akai ba za ku bi sallah ba sai akai jakan magori ko sai a ce ba za a bi sallah ba an kawo sabuwar kira'a in kuka karatu a hankali za ku ga komai a cikin ilimi wannan shatibiya dan fodiyo yana shekara takwas baban shi yasa ya haddace ta shatibiya shekarar shi takwas ya haddace ta a duniya dan fodiyo kaje ka karanta tarihin shi ilimi ne dukkan kira'o'i guda bakwai gaba ɗaya an tattara shi an dura a ciki da waƙe kuma al-imamu shatibi amma ba shatibi mai itisam ba wani shatibin ne kuma garin sa ɗaya da wancan shatibi din anguwa ce shatiba din dama to shine yace saliqa za mu zo mu karanta nan gaba zaka ji ya kawo da wata riwaya saliqa da sadi duk ɗaya ne kukan mutuwa gashi nan kuma a cikin alqur'ani salaqukum bi alsina salaqukum haka salakukum akwai kira'ar da ta zo salakukum akwai kuma salakukum to kukan mutuwa yake na barranta kaji ko kaji sahabbai suna wasiya ko kukan mutuwa yake duk wanda na mutu ya kukan mutuwa ba ruwa na da shi duk wanda na mutu saboda bakin ciki ya aske kanshi ko ta aske kanta dan suna yin haka fa a jahiliya ane maka mutuwa sai ka aske kanka wai saboda bakin ciki sai ka daina taje gemun ka wani kuma sai ya aska gemun wani kuma bai barin gemun aka mai mutuwa sai ya bari wannan shigantakan mutanen misra kenan yana aska gemun shi amma ana mai mutuwa sai ya bar gemun har kwana 40 kwana 40 na cika kuma shi kenan sai kuma ya aske sai ya ci gaba da saban Allah kenan to haka kukan mutuwa wata za ta taho tun daga gari gari ana ta hira da ita a mota ana zuwa da ita aka sauke ta sai ta tuma sai ta faɗi ta shiga uku ta lalace ta fara aikin ta kenan kukan mutuwa to yace ya barranta daga duk mai yin wannan au khariqa ko kuma wanda diya ya gari gashi ko kuma ta ya gari gatta wani saboda bakin cikin mutuwa sai ta ya gari gashi ta ya gari gashi haka suke a jahiliya har wani bajahile wani ba ma guje yake wa matar shi wasiya da cewa idza idza mittu fabkini bima ana ahluhu wa shiqi alayya aljeba wa shiqi alayya aljeba ya umma ma'badi wai matar shi yake gayawa idan na mutu ki kuka ki kuka yadda ya kamata sannan ki yaga riga ki iya gwargwadon soyayyar da kike mini ma'ana idan soyayya ɗari bisa ɗari ce duk rigunanta ta yage su kenan kaga ya mutu ya tsiyata ta kuma ba miji babu sutura babu kuma mijin da zai yi wata kaga maguzanci kenan to shi yasa an aka yi mutuwa haramun ne wannan kukan mutuwa da ake yi abin da aka halatta in ya zama ba makawa shine zubar da hawaye wannan babu laifi za a yi shi amma ihu ana abin nan to wannan an haramta shi qalu da ya gama karanto musu wannan bayani nashi wasiyar shi kenan ko kada a yi mai kukan mutuwa kada a yaga riga kada a aske kai saboda bakin cikin mutuwa ga yadda za a yi a wajen kabarin shi sai suka ce sami ita fihi shay'an ka ji wani abu ne qala sai ce na'am eh min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam daga manzon Allah naji duk waɗannan abubuwan daga manzon Allah naji to kaga hadisi ya fara mauqufi ya kare marfu'i farko dai magana kamar magana kanshi ce ko da ƙarshe sai suka ce ka ji ne kaga ba su ce daga wa ba amma shi ya san wanda ake ji daga wurin shi shine wa manzan Allah dan haka suka ce ka ji wani abu ne sai ya ce eh daga manzan Allah na ji to shikenan abin ya zama yanzu wannan dokar ta manzan Allah kenan ashe cikin dokar manzan Allah in aka dauki gawa ayi sauri a kaita ka araka ta da bakin wuta sannan ka a sha makance kabari din da mamaci da wani abu sai dai wanda yake nau'in ƙasa din ne sannan kuma ka ai gini akan kabarin sannan kuma manzan Allah ba ruwan shi da wanda ya kukan mutuwa ko wanda ya ga ya garigar shi saboda mutuwa ko wanda ya aska kanshi saboda mutuwa akhrajahu ahmad imamu ahmad ya fitar da wannan a cikin mujalladi na hudu shafi na 397 wal baihaqi da baihaqi a cikin mujalladi na uku shafi na 395 bi hadha tamam da wannan ciko din shi imamu ahmad ya fitar da ainihin hadisin ne asarin tun daga farkon shi har zuwa inda yace aw haliqa aw saliqa aw khariqa iyakar riwayar ahmad kenan to cikon fa shine qalu sami'ta fihi shay'an to wannan riwayar Imam al-Baihaqi ce wa Ibn Majah da Ibn Majah bi sanadin hasan da isnadi kyakkyawa ko mun gane dukkan hadisin Imam al-Baihaqi da Ibn Majah sun fitar da shi amma farkon hadisin har zuwa khariqa to iya lafazin Ahmad kenan amma cikon to yana nan a cikin Ibn Majah da Sunan al-Kubra ta Imam al-Baihaqi ai Albani ya kware wajen takhriji ai ko faskari ka shekara 50 kane wallahi sai ka kware akai balle karatu mun fahimci wannan to Nasiruddin Al-Albani tun baban shi malami ne ma kuma ba irin ƴaƴan malamai na kasan mu ƴaƴan iska ba a'a baban shi malami ne ya zauna ya haddatar da shi Qur'ani ya san hadisai ya san fiqh ya san nahwu ya san larabci ya san sarf ya san tajwidi na Al-Qur'ani sannan kuma ya tashi tun yana shekara 25 ya fara rubutu game da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yau shekara shi 83 a duniya duk abin da ka shekara 50 ka ne ai ka samu ka zama da a cikin shi ka yantu shi yasa ya kware wajen takriji sai mun zo nan gaba zaka je da yake takriji sai ya koro hadisi gaba ɗaya da lafazin shi sai zo yace maka ƙari na farko a wurin wani yace ƙari na biyu a wurin wani ƙari na kaza gaba ɗaya yana yana gaya maka cikin littattafai kaza kaza kaza kaza kaza karatu zaka tashi kai kai ma shikenan zai ga abin ka abin nan amma ka kudin da ne da katuwar malamalin da gora wallahi sai dai yan tashi su zo su sace tan ka abin nan ka tsofa su sace su je su tashi jimun an huzaifata qala huzaifatu yace idza ana mittu fala tu'zinu bi ahadan huzaifatu yace idan na mutu kar ku shaidawa kowa fa inni akhafu an yakuna na'ayan don ina jin tsoron kada ku je shaidawa wani din nan kuma ya zama na'ayi ma'ana silan mutuwa wanda manzon Allah ya hana wa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yanha anin na'ayi kuma naji manzon Allah yana hani game da shelan mutuwa to shine ma sai ya saddu zari'a toshe kafa idan na mutu kar ku je kuna ta gaya wa mutane yace saboda ina tsoron kada garin shaida wa mutane din nan kuma abin ya ketara haddin da manzon Allah ya bada izini ya koma haddin da manzon Allah ya hana don annabi ya hana sanar da mutuwa haka shelan mutuwa jama'a wane ya mutu ai ta faɗi gidajen rediyo ne talabijin ne jaridu ne haka to da a jahiliya yadda suke yi idan mutum babba ya mutu sai a zo dandali da almuru sai a zo a yi kuwa irin yadda ake namu nan na zamanin maguzanci ka samu ma ana in mai anguwa yana son ya sanarwa ko sarki sai a zo a ce ye to kaji al'adan maguzanci kenan wannan mun gane wannan ko sarki ya gaishe ku ya kuma ya gaishe ku kaji duk baki ɗaya babu Allah a ciki da sai a ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu sarki ya ce kaza to musulunci kenan amma zaka ce ye kaga addinin arna kenan eh arna arne ko kuka yake baya cewa wayyo Allah sai ye yake to sai a zo a ce ye to haka sai a ce ana sanar da kowa ne ya mutu kaza kaza kaza kaza to wannan al'ada ce ta arna ta maguzanci Allah ya raba mu da maguzanci أخرجه الترمذي إمام الترمذي في تدوانا أتكل لتافن السنن أتكل مجلد نبيو شافي نتلي نيا دا أشرين دا ترى وقال كما إمام الترمذي حديث حسن وانا حديث ميكو ورواه غيره بنهوه ونمال مما يرويت إلو وانا حديث وسيأتي في النأي زي زو وانا حديث أتكل باب دا كما كان أكن شلر متوى سند دا متوى يا كفي كشي بيو لو كتن دا متن يرسو ذا أمي سلا غاوا وانا سي أجي أسنر دا متوى إن سيكا جي جماعة وانا يرسو ku zo za mu yi mishi sallar gawa sannan ku roki Allah ya gafarta mishi haka ake sanar da mutuwa mun gane in za a yi wa mutum sallar gawa wani ya rasu ku zo za a yi mishi sallar gawa ku ce Allah ya gafarta mai sai Allah ya gafarta mai sai ka wuce ka ci gaba da sanarwa to wannan sunna ta tabbatar da shi amma wanda aka hana shi ne shelar mutuwa din bayan an je an rufe shi ina amfanin kuma a da ana ta yayatawa inna lillahi wa inna ilaihi raji'una wani ya mutu yana da ƴaƴa kaza shugaban daraktan kamfani kaza shine kaza kaza dan shi ne jikoki kaza wannan duk yana cikin bid'a baya cikin addinin musulunci adina littafi da za ka karanta gashi nan cikin bulugul maram كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول kana ɗauke da littafi a hannunka kana nan waje kana ta ashariya kuma hujja tana tana ɗakin ka da ka kwanta da hankalinka ka je ka duba sai ga ashe ma gashi kana da shi wa fil babi asarun ukhra ta'ati fil mas'ala as-sabi'ati wal arba'in yace akwai wasu asarai ma da dama waɗanda suka zo akan wannan mas'ala game da wasiyar sahabbai din shine abin da yake nufi da babi anan ma'ana wasiya dangane da wasiyoyi da sahabbai suka yi din nan to akwai wasu asarai suna nan zuwa daga sahabbai din za su zo a cikin ainihin lamba ta arba'in da bakwai mun gane a cikin mas'ala ta arba'in da bakwai ولما سبق قال النووي رحمه الله تعالى في الأذكار yace to saboda waɗannan abubuwa da suka gabata Imam Nawawi Allah ya gafarta mishi ya faɗi a cikin littafin shi Al-Azkar Al-Azkar na Imam Nawawi ai gidan kowa akwai shi ko in baka da shi gobe sai ka tafi kasuwa sai ka je ka siya kaga karatu a ciki kaga addu'o'i daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai an ce maka wa rawaina fi kaza kaza mun ruwaito a cikin littafi kaza da kaza an wani an wani sannan ya ce maka hadisi ne mai kyau ko hadisi ne da'ifi ko sahihi ko makamantan haka duk a tattauna addu'a kai tsaye za a gani daga manzon Allah babu wayo babu dabara kawai kai tsaye za a kawo maka tunda gaskiya ce ba sai an yi mata talla ba ko ado ita kanta gaskiya ita ado ce to a cikin al'azkar nawawi ya ce wa yustahabbu lahu istihbaban mu'akkadan ana so ga wanda ya san zai rasu ma'ana wanda ajali ya halarto mishi ana so gare shi matukar so an yusiyahum bijitina bima jaratil adatu bihi min albida ana son ainihin yayi wa dangin shi wasiya da nisanta abin da al'ada ta saba gudanarwa min albida fil janaiz na bidoyi a janaiza wa yu'akkidu al'ahda bizalika kuma ya karfafe su akan wannan magana din cewa lallai a guji bid'a a tsaye da sunna a wajen al'amuran janaizan shi mun fahimci wannan ko to wannan shine karshen babin da ke bayani ainihin akan ita wasiya din saboda haka an dai ji duk abin da ake son ainihin a faɗi gwargwado an faɗa sai mutane sai su kokarin kiyayewa insha Allah to matsalar da ya kamata mu tattauna shine ko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yayi wasiya eh manzon Allah yayi wasiya to wasiyar da manzon Allah ya wacce iri ce wasiyoyin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi dangane da ainihin kula da sallah da kula da haƙƙin sahabban shi da kula da haƙƙin mutanen gidan shi da kula da maza cewa su riƙe amana aure da kuma waɗanda suke masu gida ne su kula da ainihin bayi waɗannan cikin wasiyoyin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi kenan to amma shi'a sun yi da'awar cewa sayyidina Ali yayi ainihin wasiya a manzon Allah yayi wasiya ga sayyidina Ali cewa wai Aliyu shine ainihin khalifa bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan wasiya ƙarya ce shi yasa al-Imam Muhammad ibn Ali Ash-Shawkani a cikin littafin shi Nailul Awtar cikin mujalladi na shida shafi na 41 zuwa 42 yace Shi'a da suka ce manzon Allah ya wasiya ga Aliyu yace wallahi ba su sani ba sun rage wa Aliyu daraja don a ce manzon Allah ya yi wasiya Aliyu kai ne shugaba bayana kuma sayyidina Aliyu ya dawo ya ainihin yadda da ainihin khalifanci na sayyidina Abubakar bai yi rigima ba a wannan lokaci ma'ana ya sarar da haƙƙin shi kenan wanda manzon Allah ya dora mishi ya yin aikin da manzon Allah ya dora mishi kenan tare da jarumtaka da sadaukantaka da gwarzantaka irin na sayyidina Ali diye watsi da wasiyar manzon Allah imamin imamin shaukani yace wallahi sun rage daraja Aliyu ba su sani ba mun fahimci wannan da kyau ko dama haka al'amari yake so da dama kana neman ka girmama mutum sai ainihin ka kwashe darajar shi shine mawaki yake alam tara anna saifa yanqusu qadruhu idza qila inna saifa amba min al-asa yace so da dama zaka zo kana son ka girmama abu sai ka rage mai daraja kamar me sai ce kamar takobi ka zo kana cewa wannan takobi yana da kaifi kaifin shi ma har yafi wannan sandar kaifi shin wannan takobi daraja ka kasa mai ko rage mai kai rage mai kai to amma kai baka sani ba to shine wannan abin da suke faɗi ga sayyidina ali wallahi suna rage darajar shi ne mun fahimci wannan ko saboda haka ka iya ainihin karanta a cikin littafin nailul autar da kuma ainihin littafin subul salam da kuma littafin fatihul bari cikin mujalladi na shida inda imam ibnu hajar al-asqalani ya magana akan wasiya din to sai alkawarin da muka yi a ran nan cewa za mu kawo shigen yadda wa sahabbai suke yin wasiya din ka samu littafin al-musannaf na Abdulrazzaq ka karanta da kuma ainihin littafin subul salam a cikin kitabul wasaya an Anas mawqufan qala Anas yace kanu yaktubuna fi suduri wasayahum ga abin da sahabbai suke rubutawa in za su yi wasiya farkon abin da suke fara rubutawa a farkon takardar sai ce bismillahir rahmanir rahim hadha ma awsa bihi fulan ibn fulanin أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور farko abin da suke fara rubuta kenan sai ce da sunan Allah mai rahama mai jin kai wannan ita ce wasiyar da wani dan wani ya rubuta yana shaida da cewa ba abin bauta da gaskiya sai Allah shi kadai bai da abokin tarayya kuma yana shaida cewa Muhammadu bawan Allah ne kuma manzon shi ne sannan tashin alkiyama gaskiya ne yana nan zuwa babu shakka a ciki kuma tabbas Allah zai tashi waɗanda ainihin suke cikin kaburbuka wa ausa man taraka min ahlihi an yattaqullaha sannan ya wa waɗanda ya bari a bayan shi ‘ya'yan shi ne jikokin shi ne da almajiran shi da iyayen shi da duk waɗanda ya bari a bayan su a bayan shi ya ne musu wasiya da cewa su ji tsoron Allah wa yuslihu zata bainihum su yi sulhu a tsakanin su su zauna lafiya wannan ita ce kusan matsala mafi wahala kaga tun yan- tun da sahabbai sun fahimce ta kana mutuwa da sati ɗaya sai ka ji mutan gidanka suna neman su rabu wannan yace a raba gidan da ake ciki wannan yace shi a bashi kaza gaba ɗaya sun manta da kai dama mai zuhud yace watan sanal ahibbatu ba'da ashirin wa qad sirna izaman baliyati yace masu kaunan mu ma ƴaƴan mu da matan mu bayan kwana goma sun manta da mu mu kuma lokacin muna can mun riddige a kabari su kuma suna nan suna ta kasafin duniya shi yasa wannan dukiya da kake tarawa wallahi aikin banza ce kana nan kana wahalar tarawa kana mutuwa samun wanda zai dage maka addu'a ko sai alqur'ani ya je sadaukar maka ka samu lada da wahala lissafi kawai suke su duniya ta zama sabuwa kai kuma kana can ana can ane maka hisabi akai halaluha hisabu wa haramuha iqabu halal din halal da ka nema kana can ane maka lissafi ɗaya bayan ɗaya haram ko dama dukan tsiya za ka yi ta ci kawai babu wani lissafi da za a yi mun fahimci wannan to shi ne sai suka rubuta cewa mune wa 'yan baya wasiya da cewa su ji tsoron Allah su zauna lafiya su sulhunta a tsakaninsu mahaifinku da ya rasu din nan ya bar ku abu mafi muhimmanci da ike a kanku shine ku lura wannan ya mai addu'a wannan ya mai sadaka wannan ya gina masallaci ko makaranta ko rijiya ko famfo a rinkai wa mahaifi din aikin alkhairi ko mahaifiya amma sai aka manta gaba ɗaya abin da ya faru kuskuren galibi yana farawa daga iyaye ne kana neman kuɗi ka fita tun karfe shida na safe ba za ka dawo ba sai sha biyun dare kullum baka zauna kai tarbiyyar ƴaƴan ba kuɗin kai ta nema saboda haka yanzu gashi ka tara kuɗin ka mutu ba kai tarbiyyar su ba waye ya san anewa uba addu'a ma cikin su wani bai san anewa uba addu'a ba kai wani ma in ba yanzu haka wani yanzu yana nan ya ji ashe anewa iyaye addu'a wani ya manta baki ɗaya wani kuma ma bai sani ba saboda ba a yi tarbiyyar shi ba kuɗin kawai kai kai ta nema Allah ya kiyaye sannan cikon wasiyar sahabbai sai ce wa yuti'u Allah wa rasulahu kuma su yi wa Allah da manzon Allah ta'a in kanu mu'minina in dai su mu'mine ne to su yi wa Allah da manzon Allah ta'a wa awsahum bima awsa bihi ibrahim banihi wa yaqubu inna Allah astafa lakum ad-dina fala tamutunna illa wa antum muslimuna sannan sai sahabi ya rubuta cewa yana wa ƴaƴan shi wasiya irin wasiyar da annabi yaqubu da ibrahim suka yi wa ƴaƴayensu wacce ce wasiyar da annabi yaqub da annabi ibrahim suka yi wa ƴaƴansu akwai hadari ko to na to wasiyar annabi yaquba da annabi ibrahima alaihi salatu wassalam ita ce da suka ci Allah madaukakin sarki ke cewa an am kuntum shuhada'a idh hadara yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون شيني ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب wasiya kenan shine kada su sake sai dai su mutu akan addinin musulunci mun fahimci wannan ko to wannan a takaice wasiyar kenan dan haka kaji babin wasiya kenan insha Allah ta'ala kuma anan za to bayan wasiya da Sheikhul Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya gabatar da bayani akai sai kuma ya ce al-faslu thani fasli na biyu talqinul muhtabir laqqana wa wanda ya zo zai mutu kalmar shahada ma'ana shine talqin din talqin yana da ma'ana biyu kamar yadda yake zuwa a babin jana'iza talqinul muhtabir da kuma talqinul mayyit talqinul muhtabir wannan sunna ta yadda da shi amma talqinul mayyit wannan sunna ta hana shi to menene talqinul muhtadar shine idan mutum ya zo kaga cewa gashi bai da lafiya yana halin za a janye ran shi sai ka ce wani ka ce la ilaha illallah abinda sunna ta ce kenan zaka ce mishi ka ce ne ba wai ka faɗi a wurin ba a'a wani ka ce la ilaha illallah sai ya faɗi la ilaha illallah mun fahimci wannan ko to wannan sunna ta tabbatar da wannan shine talqinul muhtadir mutumin da ya halarto ma'ana mutuwa to shi talqinul mayyit shi mutumin da ya mutu yana cikin kabari sai a je a tsaya a kabarin shi a ce yawa ne idan mala'iku biyu suka zo maka suka zaunar da kai suka tambaye ka menene ubangiji waye ubangijinka ka ce Allah ne ubangiji na me addininka ka ce musulunci ne addininka me waye manzanka ka ce muhammad ne manzona wanne littafi ne littafinka ka ce qur'ani ne littafina wannan talqinul mayyit shi bid'a ne bi ijma'il ulama alladhina yu'taddu bi kalamihim wa fatawahum duk malaman da aka yadda da maganarsu da fatawarsu sun tafi akan cewa bid'a ne har anan ƙasar Hausa dan Fodiyo ya tabbatar da cewa wannan bid'a ne a cikin littafin Ihya Usunna wa abin nan Ihmadul Bid'a mun fahimta ma'ana wai waye ubangijinka wa a tsaya akan kabarin wai ana gaya mishi wai ya faɗa to wannan bid'a ne za a zo za a yi karatu akan shi musamman to shine nan yace talqinul muhtadir laqana wa wanda mutuwa ta halarto mishi kalimar shahada al mas'alatu thalitha ashar فإذا حضره الموت فعلى من عنده أمور ألف أن يلقنوه الشهادة لقوله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله من كان آخر كلامه لا إله إلا الله عند الموت دخل الجنة يوما من الدهر وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه وكان يقول من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة وفي حديث آخر من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة أخرجها مسلم في صحيحه والزيادة في الحديث الأول عند ابن حبان الموارد والبزار يتي المسألة الثالثة عشر مسألة تقوم شاؤك فإذا حضره الموت إذا متوا تهلرتوا مر لافيا فعلى من عنده أمور to waɗanda ke zaune a wurin shi ga abubuwan da suka wajaba a kansu waɗanda ke zaune ko suna jiya shi ne ko sun zo gaishe shi ne sai suka gama ta halarto mishi ma'ana alama wana yanzu zai mutu to ba wai ihu da kwarmato za su saka ba sai ya ce to ga abubuwan da ke kansu waɗanda suna da dama amma dai za a lissafa wasu daga ciki ne gaje ka ci gaba da karatu cikin littafan sunna za ka samu saura ɗin alif na farko an yulaqinuhu shahada sai su laqana mishi ainihin kalmar shahada sai su ce wani ka ce la ilaha illallah لقوله صلى الله عليه وسلم سبود النبي صلى الله عليه وسلم ياتي لقنوا موتاكم لا إله إلا الله كلقنا وممتنك لا إله إلا الله تمي تلقيني تكنا rashin fahimtar larabci fana daga cikin dalilai da ke sababa bid'a fa idan baka fahimci larabci ba asbabul ibtida'i suna da yawa amma wa min asbabil ibtida'i aljahlu bil lughati al arabiyya wa asalibuha wa asalibiha ma'ana baka fahimci yaya larabci yake ba ya ake fassara wannan yana sababar da bid'o'i iri iri mutane tuntuni suna karanta wannan hadisi manzo Allah ya ce laqinu mautakum amma sai ka ji malami ne zai zo na wa'azi sai ya ce eh ba za a ce ba ka ce sai dai a rinka faɗe kawai wai har mamacin ya faɗa ita kanta wannan maganar faɗanta bid'a ne ba aiki da ita ba ba da fatawa da haka ma bid'a ne don me ta saba wa aikin annabi da sahabbai da tabi'ai da waɗanda yake ainihin musulunci ya yarda da ainihin hukuncin su to me talqin duk inda aka ce laqana ko laqin ma'ana ka faɗa sannan ya faɗa shine talqin kana faɗa shi kuma yana faɗa to shine sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake laqinu mautakum la ilaha illallah mamatan ku ku laqana musu la ilaha illallah ma'ana ku ce su faɗi man kana akhira kalamihi la ilaha illallah inda al-mauti manzon Allah yace wanda la ilaha illallah ta zama ita ce karshen maganar shi a wajen mutuwa da khalal jannata yawman min ad-dahari zai shiga aljanna komai tsawon zamani wata rana wata rana lallai komai tsawon zamani sai ya shiga aljanna wa in asabahu qabla zalika ma asaba ko da wani abu ya same shi kafin shiga aljanna din na azaba komai dadewa wata rana cikin zamani sai an samu ya shiga aljanna ma'ana mai yiwa ya sha giya ko ya zina tuna ce ko ya ainihin ci haramun ko wasu al'amura makamantan haka amma da ya zo mutuwa sai ya ce la ilaha illallah sai wannan kalmar ta zama ita ce ta ƙarshe to waɗancan ainihin haƙoƙi ko na Allah ko na bayan Allah in Allah bai nufi da ya yafe mishi ba sai a je a azabtar da shi a cikin wuta gwargwadon wannan laifi nashi wata rana ana nan sai a je a ɗauko shi daga wuta ɗin sai a kawo shi aljanna shine dakhala aljannata yawman min ad-dahri wata rana sai ya shiga aljanna komai tsawon zamani saboda me saboda albarkar la ilaha illallah to la ilaha illallah wasa ce kenan kalimatu taqwa wa kanu ahqqa biha wa ahliha wa kana yaqulu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana cewa man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala aljanna wanda ya mutu alhali yana sane da cewa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah to zai shiga aljanna kaga hadisai suke fassara junansu wancan hadisi na farko ya ce wanda magana shi ta karshe ta zama la ilaha illallah zai shiga aljanna wannan hadisi sai fassara ashe faɗarka ga la ilaha illallah din ba za ta amfanar da kai ba sai in ka san ma'anarta ma'anarta aka ce ba fassara ba dan fassara wannan ko arne ya san fassara ta ana faɗi la ilaha illallah ya saba ji musulmi suna cewa ba abin bauta da gaskiya sai Allah ba shine fassara ta ba amma meye ma'anarta mana duk wani wanda ake tunanin ya halatta ko ya cancanta a bauta mai sai a ce bai isa ba sai wa sai Allah rabbul alamin to shi yasa tana da sharuɗa guda bakwai ita la ilaha illallah din gaje ka samu littafai da malamai suka rubuta malaman hadisi zarke shi yayi manyan malamai sun yi addoktor Ahmad Muhammad Ibrahim na ke shi ma yayi littafi kalimatu taqwa wa kanu ahqqa biha wa ahliha wa ahlaha wannan ka samu wannan littafi shi ma duk ya fede abin da ya shafi la ilaha illallah da ma'anarta da fassararta da li'irabinta da hukuncin duk abin da ya shafe ta baki daya ka je ka samu wannan littafi zaka samu karatu a ciki da cikin adalci da tsoron Allah mun gane wannan da kyau ko to saboda haka faɗatta ɗin da a ce faɗatta kawai ake nufi to da abu ɗalibin da ya zo mutuwa da ya faɗe ta don ya sanya wa manzon Allah rai amma shi ya san ma'anarta in ka faɗe ta ka rusa duk wani abu da ake bautawa tun da iyaye da kakanni har abadan abidina sai Allah kawai shi kuma sun taso cikin wannan bala'in maguzanci suna ganin girman waɗannan abubuwa da ake bautawa don haka babu yadda za a iya faɗi yayyai a manzan Allah yayyai ya faɗa ya kasa faɗanta saboda me saboda yana ganin in ya faɗi la ilaha illallah fa duk gumakan nan da iyaye da kakanni suka sa bautawa to duk an rugurguza su kenan ba za a bauta musu ba an fahimci wannan da kyau ko to shine abin da ainihin malam ya kawo mana wannan hadisi dan haka sai in ka san abin da kake faɗi ka san ma'anarta kana aiki da ita baka shakka baka ainihin wato koma kana raba kafa ma'ana Allah din kadai ka mun fahimci wannan to shine bai Allah bai da abokin wa'ana ba a hada shi da wani a cikin rububiyyar shi ko uluhiyyar shi ko al-asma'u wa sifat duk sanda aka ce ka kadaita Allah wahdahu la sharika lahu a ɗayan waɗannan abubuwa guda uku ake nufin ka mun sha yin bayanin wannan a cikin karatun aqida da ake a littafin Taysir al-Aziz al-Hamid wa fi hadithin akhar a cikin wani hadisi daban annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce man mata la yushriku billahi shay'a dakhala dakhala al-janna wanda ya mutu baya hada Allah da komai to zai shiga aljanna komai baka hada Allah da komai to zaka shiga aljanna akhrajaha muslimun muslim ya fitar da waɗannan hadisai shi yace shi yasa yace akhrajaha saboda ba hadisi ɗaya bane balle yace akhrajahu ba biyu bane balle yace akhrajahu ma ya kai guda uku jami a larabci yana fara da uku to tunda ghairul aqil ne sai yace akhrajaha muslimun fi sahihihi imam muslim ya fitar da wannan hadisi a cikin sahihin shi wa ziyadatu fil hadith awwal inda ibn hibban ƙari din da aka samu a cikin ainihin hadisi na farko shine da yace laqinu mautakum la ilaha illallah sai kewaye a kausi sai yace man kana akhira kalamihi la ilaha illallah inda al-mauti dakhala al-jannata yawman min ad-dahr ko wannan karin da aka samu da zai zo cikin kausi har zuwa karshen hadisin na farko din a cikin ainihin riwaya ibnu hibban aka samu sai ce mawarid sai ka duba littafin shi mawariduz zam'an a cikin ainihin shafi na 719 wal bazzar da shi da bazzar sune ainihin suka ruwaito wannan ainihin wato hadisi